shekara ta dubu da da da hudu arba'in 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta yi dace da lissafin 27 ga watan Disamba shekarar miladi ta dubu biyu da da ashirin 2021 wannan shine kashi na da shida. cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin kitabu al-istiqama wafar al-imamu shekul islam أحمد بن عبد Ibn بن عبد السلام بن تيمية الحراني Allah ubangiji ya gafarta masa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi ne domin bayani akan tafarki madaidaici musamman da fassara nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da ke magana akan hadithu as-sifatul khabiyya hadisa dabi'a irin ta Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi ya yawaita wato sauke lamba da kuma cikin alƙalaminsa wajen fitar da matsaloli a gefen asalin matsalan da ke magana a kai don haka za mu ga ya jima yana hakaito mana maganganu yana kuma yin warwara da fashin baki a kansu da littafin arrikatul kushiriya ta abul qasim a yanzu yana mana magana akan matsala game da arriba irin fasar da sufaye suke ma yarda wacce bawa ke samu a wurin Allah subhanahu yaya suke kallanta menene sababbinta da suke fassara ta har yazo yana mana magana akan matsala da yake cewa mutane iri biyu sun samu ganiya daga tafarki madaidaici kan magana akan irada da kuma wato kaddara da Allah subhanahu wataala yake baiwa mutane karfin iradar su aikata ayyuka na kirki ko waɗanda ba na kirki ba. Cike kashi na farko su ne ahalul kalam waɗanda suke dangantuwa a jumlace zuwa ga suna ta manzan Allah zuwa ga alus sunna waɗanda suke kuma tattaunawa suna mai da martani galibi a dariya shi waɗannan suke ce su a gurinsu mahabba ta gaskiya da yarda da fushin Allah suke suna kurawa ne zuwa ga iradarsa suke ce wato duk abin da ke faruwa a cikin ƙasa a cikin duniya to Allah ne ya kaddara ba sai da maganar irin takadariya waɗanda ke ganin cewa mutane suna da kaddara a karankin kansu ba tare da yarda Allah ba suka ce to inda suka game da suka ce na ka duk abin da Allah ya yarda da yi to yana so bari in suka game kenan duk abin da Allah ya yarda ma'ana ya hukunta hukunci na kaddara kauniya abin zai faru amma a shari'arsa Allah bai san abu. Kashi wannan su ne ɓangare na farko. Yan haka kaga ka kashi haka suna ganin kenan Allah ya da kafirci Allah ya yarda da abin nan fasikanci da sako yace wal fariqu thani bangare na biyu in zalitul mutasawwifa sharibu min hadha al-ayn fashahidu anna Allah rabbul kainati jami'a jami'a jami'a jami'a bangare na biyu wadancan bangaren yan ash'ariya kenan wato ɓangaren wato masu gunguntuwa zuwa ga suna kuma suna wasu gida bid'a rabi bangare na biyu da suka samu kuskure ta wannan matsala ta irada su ne al sufaye alladhina sharibu min hadha al-ayn kuma su ma sun sha daga wannan maƙudan ruwan irin ta ash'ariya dinnan wa shahidu anna rabbal ka'inati jami'iha suka da cewa Allah shine mahalicin dukkan ababen da ke faruwa a duniya wa alimu annahu qaddara kulla shay'in wa sha'ahu kuma ka san cewa Allah shi ya kaddara komai kuma shi ya samu shi yake da mashi'a akan faruwa komai zannu annahum la yakununa radina hatta yardau bi kulli ma yuqaddiruhu Allah wa yaqdihi min al-kufri wal fusuq wal isyan kama da suka ce ba za su kuma masu yarda da hukuncin Allah ba sai ya zama sun yarda kuma sun kaunaci duk abin da Allah ya kaddara su fasikanci da sako idan kana jin haushin kafirci fasikanci ko sako to kana jin haushin abin da Allah ya kaddara ki ya ka baka yarda da kaddara Allah kain ta zame ta kafa ta kala ba abu hawa sun suna cewa al-mahabbatu narun tahriqu min al-qalbi kullu ma siwa muradil mahbub kace wato ita kuna ita wuta ce take kone komai a cikin zuciya in banda abinda abin kanka yake tunda Allah kana son sa to duk abinda Allah ya abin da faru a duniya ka yi da cewa bai faru a sai da kaddara Allah to ka yadda abin da Allah ya kaddara ka so abu kar ka kishi qalu suka ce wal kaunu kulluhu muradul mahmud duniyar nan abin da gani a cikin duniya kira da Allah ce Allah haulahi dalalan abu sai ce kaga wannan sun faɗi kasa ne girma haifu lam yufarriqu bayna al-iradati ad-diniyya wal kawniyya domin sun faɗi tsakanin irada iri akwai al-iradatu ad-diniyya akwai al-iradatu al-kawniyya kamar yadda ibnu abdul izzi al-hanafi Allah ya gafarta mishi ito na wannan a cikin sharhin sana al'aqidu tahawiyya sharhin shi mashahuri ma'ana irada iri biyu akwai al'irada al-kauniyya Allah yana nufatar abu ba abin dama ya faru a matsayin ya kaddara faruwarsa shi ke iradar kauniya tana kuma irada shar'iyya Allah yana ba da dama abu ya faru a matsayin abin da yake so a yi ibadoji da tauhidi da sauran abubuwan da ke ba da kusanci zuwa ga Allah sai ta ce al'iradatu diniya ibnu dini da kun kuma izini da Allah yake ba abu na kama ya faru akwai na irin wancan dan uwan al'iradatu kauniya sai kuma al'izinu kauni dan uwan al'iradatu diniya shine al'izinu dini wal amru dini wal amru kauni umarni na ainihin wato addini umarni na kaun kamar yadda suke suna tafi wal ba'd al kauni din kuma kirkira ta yadda abu wanda yake da alaƙa da addini wanda yake da alaƙa da irada ta faruwa wal insani al kauni wad din kama bakatahu fi ghairi hadha al mawdi' ibn tayyishi kamar yadda muka tattauna wannan dalla dalla a wasu wurare daban-daban cikin da tattauna wannan masaka akwai littafin ikamatu dalil ala ibtal al tahlil ya tattauna a ciki magana a cikin majmu'ul fatawa a wurare daban-daban musamman a cikin mujalladi biyu a majmu'ul fatawa daga shafi na ɗari uku da casa'in da biyar haka nan a cikin littafinsa al-furqan bayna awliya rahman wa awliya ash-shaytan yayi bayani yayi fasli ma wato subheading a cikin wannan matsala haka nan a cikin bugatul murtad ala firadi alal mutasantifa wal qaramita al batiniya anan ma ibn tafiya ya tsaya wannan matsala kamar yadda ya saba haka nan kamar yadda muka ambata a darasi da gabata cewa ibn qayyim shi ma ya tattauna wannan matsala littafin shi musamman wanda ya akan haka shine shifa'ul alim al-qada'i wal qadri wat ta'lim wanda ake cewa shine Allah subhanahu ta'ala ya kaddara komai Allah subhanahu ta'ala ya yi iradar komai amma wajen shar'antawa to ana rabawa a ce akwai al'irada shari'iyya akwai kuma al'iradar kauniya aka ce iradar kauniya shi ne abin da Allah ya bada dama na rayuwa fitowar rana da faɗuwarta abin da zai faru a cikin wannan rana da dare Allah ya yi irada ya zarta inda Allah bai yadda ba abin da zai faru ba wannan irada ce kauniya sannan su kuma bayi Allah ta'ala ya yi musu umarni na musamman akan cewa su yi kaza kar su yi kaza sannan ya ba su hankali ya aiko manzanni ya ba su tamyizi dan su kasance mai daidai ya ba daidai ba ina hari na wasu kabila ina shakiran wa in ma man sha'a min kuma ya cikin amma ta illa an sha Allah rabbul alamin to kai bawa a ƙarƙashin wannan ka'idar da ka gudanar da rayuwarka ta addini yin abin da Allah ya so a addinance da gujewa abin da Allah ya ƙi a addinance sauran rayuwa kuma duka jujjuya wani lokaci da faɗi tashi duka suna faruwa ne ƙarƙashin waccan irada ta kauniya ba ta muna gane wa haƙula iya ƙudrihim al'amru ila Allah yi farri al-mahaduri wal ma'amu waɗannan irin sufaye ƙarshe abin da yake suke tikewa zuwa gare shi shine sai zama ba sa rarrabe tsakanin haramun da abin da aka rubuta shi sai ai duka ɗaya ne duka irada Allah ce da aka suka yi suka yi watsi da shari'a suka yi ta'aqil na shari'a sai suna rike wannan abin da suke ce ma hakika ai ma'ana ai a hakikatin al'amari da irada Allah ce auliya illahi a ada illa ba sa bambance tsakanin masoya Allah bayan an samu takina masu bautar Allah ba sa bambance su da bayi kafirai mushrikai fasikai al'ambiya'i wal mutakina ba ta bambanta tsakanin tsakatu da kafirai a gefe guda da kuma annabawa da waliya a gefe guda suna cewa ai kowa ma yana aiki da abin da Allah ya kankara mashi yatluna allazina amanu wa amilu salihati fil muslimina fil ard suna sanya cewa wato waɗanda suka yi imani suka yi aiki kai daidai wa daidai suke da mabarnata a bayan kasa duk irin su ne wa yatluna na muttaqina suna ganin masu biyayyar Allah to ɗaya suke da makarnata bai sanar musulmina kal mujrimina suna ganin musulmi da makarnata ce ne da yuƙaƙirun al'amra wal nahaya suna watsi da umarni da hannun da Allah ya yi alwa'ada wani wa'ida suna watsi da alƙawarin ni'ima da Allah ya yi ma masu da'a suna watsi da alƙawarin azaba da Allah ya yi masu kafirci da fasiki da sako da shara'i suna watsi da dukkan shar'o'in Allah kamar yadda Allah ya tuhume su an ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar yiwa rubma sammu hadha haqiqa su suna ce wannan shi ne ai haƙiƙa. yan haqiqa su cewa kadima bayan su yan haƙiƙa da wannan da suke aiki ai komai Allah ne ya yi ya yi daga da Allah ya yi su sun yarda kuma su ba za su bi shari'a ta zahiri ba sai dai su wannan shari'a da suke kira da suna hakika wanda duk malaman musulunci sun tabbatar da cewa ɓata ce wanda ta ce kusuri yana daga cikin wannan magana a cikin tafsirin sa kafin nan malamai da dama sai wannan magana al'amri yake na rage da Allah innahu haqiqatun kauniyya babu shakka wannan haƙiƙa ce amma ta tsarin halittar da Allah ya tsara gudanar da duniya lakin na hadihi al-haqiqa al-kauniyya qad arafaha ibad al-asnam amma wannan haƙiƙa masu ta gumaka ma sun santa lazumin haka inda gaskiya ce da inda mu'minai qala ta'ala da Allah ya ce wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah bai magudawa mushrikai kafirai wa ya halitta su da kasa ce maka Allah ne kaga sun sani shi wannan magana ce ɗan a ciki, cewa ai Allah ne yake ai kawai kala kuma Allah ya take cewa cikin almu'minu liman liman al-ardu in fiha in kuntum ta'lamu ka tambaye su ce ba ke da kaka dukkanin abin da ke cikin kaka sai kuluna lillah za su ce maka da kaka da abin da ke cikin na Allah ne kul afala tazakkaru ku ce musu to ba za ku tsaya ku azabtu ba ma'ana in ka fahimci Allah ke da ƙasa da abin da ke cikin ta Allah ke da sabai da abin da ke cikin su to wajibi ne ka bauta wa Allah ya za ka bauta mishi ga yadda yake Ina wani hakika kauniya ita tana barhanantar da samuwa Allah da kuma cancanta ta zuwa ga bauta masa shine rabbul ibad shine rabbus samawati wal ard ta haka wajibi a bauta masa sai a iya nan ba za su bauta masa ba kai ka bauta wa son zuciyarsu المشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرنين مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه هذا waɗannan mushrikai masu bautar gumaka su ma sun yi ikirari sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin komai kuma shine ubangijin komai kuma shi ya mallaki komai faman kana haza muntaha haqiqatihi kana ghayatuhu an yakuna ka ubadul asnam duk wanda kuma iya wannan su ne abin da ya fahimta to karshe zai zama kamar mai busan kuki kun yana tauhidin shi kenan ne to tauhidin shi na mutubatin kuki shine kawai itirafi da cewa Allah shi ya da mai da kasa Allah shi ya da duniya amma ba za ka bauta mishi yadda ya ce ba ya nan wannan irin imani ne irin na masu mutum kuma al-mu'minu inma farqa al-kuffara bil imani billahi wa bi rasuli bambancin mu'mini da kafirai shine ya rabu da su ne idan shi ya yi imani da Allah ya yi imani da manzannin Allah wa bi tasdiqihi fi ma akhbar kuma yana gaskata Allah yana gaskata manzannin Allah dan su fara daga Allah subhanahu wataala ta'atihim fi ma amr yana wa Allah ta'a yana wa annabawa da manzannin Allah ta'a wattiba'i ma yardahu Allah wa yuhibbu yana bukata da karfi ta wajen bin abin da Allah ya da shi sun abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so Allah yake so kuna ma ya qadihi wa yuqaddiru ba wai abin da Allah ya kaddara Allah ya zarta ya faru ba kufri wal fusuq da isyan Allah ya kaddara ya zartar da wani zai fasikanci wani zai kafirci wani zai sabuto ba za da wannan ba walakin yarda bi ma asabahu min al masai ne abin da ake so ku da shi ta ina ne yarda da kaddara Allah da zartan wasu ake maka amfani shine wajen yarda da ababen da Allah ya zarafi da su na musulmi Ya bi ma kuma min al-ma'ayib ba abinda Allah ya ba da ka aikata na aibobi ba kar ka aikata kafirci ka ce Allah ne ya kudu da shi ka ce Allah ne ya kaddara ka aikata tsiya ka sai ai kaddara ce ba nan bane kaddara ba da ita ake hujja nan ba ina ake hujja da kaddara shi ne ababen da Allah ya zarabce ka shi na musibu da su zata hudu fa huwa min adh-dhunubi yastaghfiru wa min al-masa'ibi yastaghfiru shi mumini wajen zunubai in ya aikata zunubi to sai ne gaba Allah فقلت استغفروا ربكم huta na gafa. Yin aikata zunubi abin ake neman su da shi shi ne kai istighfari kada ce a ai Allah ne ya kaddara Tana ƙoƙarin ka yi tabrir ka yi justifying zunubin a cikin yadda zunubi kai ka nemi tuba ka nemi gafara ka yi nadama ina ne haƙuri zai maka amfani alal masa'ibi ya tsiru su kuma musibu sai ka yi haƙuri sai ka yi ainihin wato haƙura da su ka yadda Allah ne ya kadara kamar yadda ku da sun ba ka yadda Allah ne ya kadara ka yadda kuma wannan sakamakon zunubanka ne sakamakon ka ne ko wata jarabawa da Allah yake maka buluwar jama'a yanzu mun samu wata matsala galibi mutane a cikin tattalin da Shi shine muna ganin duk wanda yanzu tsara an ce ai bala'i da musiba da da muke ciki sakamakon zunubanmu ne mutane ma suna kare ta wannan suna ganin ai faɗan haka ma munafurci iya ne to ba wannan kare ta Allah ne mu wannan ita suna Allah game da musulmai mu'minai kullu anna alal qura amanu wattaqu kana alaihim barakatun min as-samai wal ardh da za mu san su imani su ba Allah Allah ya ce da mun su komai da albarkatun kasa su kuma kafirai su ne Allah ya buɗa musu bayan sun yi kafirci su bayan sun yi kafirci sai Allah ya buɗa musu muminai kuma idan suka yi barna shi Allah ya kusa musu da yasa saboda su shawo kan hanya to amma shi ba ganin ai wai mutum da wato ya sa kafirai suke cikin nishima da zai daɗi nisa suke ciki saboda kafirai ne su haka Allah yake sunna shi game da muminai da banda sunna shi game da kafirai kalli kudu ne misali da za ka kari kai da muminai suka saba wa dokar Allah Allah ya jirarce su Allah ya jirarce su su kuma kafirai suka samun ragabin aishi kan ragabin aishi sai idan Allah ya musu kamu na ƙarshe shi kenan sai Allah ya jirarce su ya kamata idan an ci mana zunubanmu ne suke jawo mana tuntunu sai mu faɗa kuma gyara wai mu ƙara cirjewa ba mu ce a ba mu yadda ba wannan ya fi matsala zama Allah ya samu gaba al'ariya da haka Allah subhanahu ta'ala yana jarabtar mu'minai da fitintunu saboda ayan abu uku zuwa farko dai saboda zunuban sun yi zunubi ɗaya ɗaya wasu sai Allah ya jarabce su ko wasu su sun yi zunubai sai Allah ya jarabce su da baki ɗaya kamar yadda fara Uhud shine Allah yake cewa ta usu kitan za su fi bi madina da mu'minkum khassa wasu a cikin sun yi wasu zunubai wasu biki ba sai Allah ya jarabce mu da baki ɗaya waɗanda suka yi zunuban sun su sanaku su dawo waɗanda ba su yi ba sai zama yi musu ɗaukakar darajarsu Kuma Allah yana jarabtan bayi ha ila yau don ya jarabci imaninsu da haƙurinsu kamar da Allah ya jarabci annabawa annabawan nan ma'asumai ne ba su zunubi ba irin sa annabu ayyub sa annabu yusuf sannan annabawa irin musibi da suka shiga ba annabu yusuf irin wato series na fitintunu da ya shiga fitinan haka da yan uwa fitinan ainihin wato sharrin mata fitinan shugabanci fitinan kala da ya shiga kala daban-daban da yayi wannan Allah ya nemi ya tsaga darajar annabi ayyuba rashin lafiya da yi Allah ya tsaga darajar sa to waɗannan fitintunu faruwa suna iya faruwa dan haka shi darajar bawa ko dan wasu da cikin musulmi sabo sun yi cikin jiri mun yi tarayya ga fari a cikin zirwa to sai Allah ya jarabci bayan su mumirai wanda cikin falala Allah ne Allah ya jarabce mu a duniya ya fiye mana sauki su karbare Allah ya bar su suna ta jin daɗin duniya bayan Allah su wata ta'ala ya gintse su sannan kuma sanya su cikin azaba in ba su ba azaba mutumin Allah ka kare ka shi mumini dan yayi zuci yake sai kokarin tabririn zalubin kokarin samun zalubin matsuguni don ne cewa ai kaza ne wajen da aka ci kuma ya yadda da abin shine idan aka musiba ta same shi cewa wannan kaddara Allah ce ya haƙuri da kaddara ya duba kuma ya gan meye abin da zai dan ya gyara gaba to abin da mumin yake akai kenan ina hujja akan wannan ya kai bin jimiya sai ce kuma qala Allah ta'ala asbir inna wa'dallahi haqqun Allah ya kirman Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri inna wa'dallahi haqqun alqawarin Allah gaskiya ne ana kai hakuri akan cutarwar da kafirai suke yi alƙawarin Allah cewa zai ba ka nasara daga ƙarshe gaskiya ne alƙawarin da Allah ya maka cewa za su ci da kai amma ba za su ci da komai ba Allah yana sane kuma haka Allah ya tabbata ka nemi Allah ya gafarta maka zunubi alamin sai ki kawo akan to ke nan. shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zunubi kenan kamar irin nan irin yaghfiraka Allahu ma shin da ya da zunubi din ne an yi guda uku kasara ta farko su ce abin da ake nufi lil dhanbi alladhi tara minka qabla an-nubuwa nemi Allah ya gafarta maka zunuban da yayi fa aikata tun kafin ka zama annabi saboda lokacin baka kan shari'a wasu suke a ka aikata diri tabbatar da zambi ummatika ka nema al'umma ka gafara zanabansu kai ma'amma addu'a Allah ya kamata musu zanabansu su ko kuma su ce a wannan ta'abbud ne kawai Allah ya mushi umarni ne ya nemi gafara Allah a matsayin neman gafaran shi kanshi nau'i ne na bauta Allah wannan sutura ta fi inganci domin kan haka yake yin sutura dare kan haka yake yin ayyukan da yake kuma aisha ta tafiye shi ya ce mene ce ina so ne in zama bawa ne godiya ga Allah kamar yadda misali wato a mu yanzu musulmai da muke istighfari kullum da safe da yamma kawai kana yi ne dan kayi zunubi ba kawai kana yi ne dan bauta Allah ne kuma a ce mu kaddara a wannan wunin da baki ɗaya ba ke zunubi ba bai hana kai istighfari a cikin sallah a bayan sallah idan an idar na safiya na marice kullum kana yi in ka tashi mai hujjarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma ya ce ai to shine ta'abbud din wato shi kanshi istighfari furta shi hutar Allah ce neman kusanci ne zuwa ga Allah bayan ya kanka yi maka zunubai kuma baka da zunuban ba za ka fadi fata mun kawo wannan ya fi a ah, kusa da wanda fahimta mafi daidaituwa kamar da Allah yake ce mashi sabih bihamdi rabbika bil ashi wal abkar suka kai mai kenan ko fasbir inna wa'da Allah shaqqu wasbir li dhanbi wasbir li dhanbi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya tsiki ya nemi gafara Allah ya nemi ainihin wato ya gode wa Allah da tafiya da maraice wannan ita ce hujja akan cewa abin da zaka yi ce biyu ne game da masiba da Allah ya zarce ka da ita da aka mutu shi ne fasbir game da zunubi da kai ya kai mumini ya kai musulmi da aka umarci ka da shi ne wasu kafirin ba wai ka ce a ai Allah ne ya so kai ya ka ba komai yujma ubayna ta'atil amri wa sabri ala al-musa'ib ya ka ga wannan aya tana umarnin musulmi da ya hada tsakankanin abu guda biyu yin da'a ga umarnin Allah akan yayi haƙuri da kuma haƙuri akan musibi musibu da jarabawa da Allah yake masa amma kala ta'ala kamar da Allah yake faɗa cikin Ali Imran da yake cewa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a wa in tasbiru idan za ku yi haƙuri wa tattaqu ku jiya ga Allah la yadurrukum kayduhum shay'a makirci da makarƙashiyar kafirai ba za ta fitar da ku da komai ba qala ta'ala kuma Allah ya sake cewa ila yau in tasbiru wa tattaqu inna zalika min azmi umur yace a cikin Ali Imran Allah ya ce da za ku yi haƙuri kuma ku ji tsoron Allah inna zalika lalle yin haka min azmi al-umur yana daga cikin wato abubuwa muhimmai ga garimin aikin da ku yi a cikin addinin musulunci shine haƙuri da da Allah ya ku hakuri akan biyayya Allah hakuri akan gujewa sabon Allah sannan kuma da jin tsoron Allah subhanahu wataala kana Yusuf alaihi salam kana nabi Yusuf Allah ya kara masa aminci yake cewa kamar da Allah ya bada labari innahu man yattaqi wa yasbir inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin innahu lalle yadda abin yake man yattaqi tsoron Allah wa yasbir ya su haƙuri a kan musibu ya haƙuri barin saƙo fa'inna Allah la yudiyu ajar musulmi sai Allah baya wulaƙantar da ladan masu kyautatawa wato wanda suke haƙuri kuma suke cikawa ɗin kira wancan ya taƙi da ake karanta shi da share shan sai kama kenan wato sharaɗi ne wanda yake majzumi bi hazbi a harfin illa saboda fiye da mu'talli amma ibnu kathir yana karanta shi da cikawa yana karanta shi da innahu man yattaki sai zama ma'anan man ta zama da ma'anan sila abin nan allazi kin innahu allazi yattaki sai ta bata zama kana shi karatu a wal qasd huna annama zakarahu al-qushairi kuma jami'a yace rubuta nake nufi anan anna ma zakarahu al-qusayri abu abu al-qasim amsa an nasra bazi wannan mutum gaban sufi ne mai suna abu qasim mun karanta shi a baya ibrahim ibn muhammad ibn hamdawayi al-qurasani ana manta ba rasuwarsa shekara 367 insha Allah a cikin tsakiyar karni na hudu mun ji ya ta kama wannan babban sufi min ahsanil kalami to wannan zance da aka ambata daga gare shi shi annasara bari wato zance ne mai kyau kwarai haisu kala da yace man arada an buga. mahallar riba falyalzim ma da Allahu ribahu fi wanda yake so ya kai ga yarda Allah to ya nace ya lazimci aikata da Allah ya yarda aikata da Allah yake so aikata a shar'ance da yi kokari ka gaskiya lazim ka aikata shi wannan shine hanya madaidaiciya da tsayar da Allah subhanahu ta'ala. malik qaul shaykh abi sulaiman haka nan maganar al-shaykh abu sulaiman darani wanda yake cewa idza qalal abdu an shahawati fa huwa rabin idan bawa ya iya yin baran-baran da sha'awar rayuwa to wannan ya yarda da abin da Allah ya bashi ke وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لقبول شهواته kuma abin da ke hana bawa zuwa ga yarda da abin da Allah ya bashi zuwa ga samun ƙana'a akan abin da Allah ya mallaka mishi shine mene yadda ran bawa take da san kabul shahawat sha'awar rayuwa sha'awar duniya da Allah ya sa mutum yake hana shi kai bare Allah to eh, eh, shahawati min an-nisa'i wal bani zuwa ƙarshen waɗannan abubuwa waɗannan abubuwan su ne katan gabawa dan ya ya fifita su akan komai ya zama yana ciyar da lokacinsa dukiyarsa da ƙarfin jikinsa da dabararsa da ilminsa da duk abu da Allah ya bashi ya sarjar da shi wajen cimma waɗannan burace-burace na duniya samun mata samun iya, gidaje dukiya abubuwan da ake mallaka a ƙara properties samun matsayi mulki ko shahara ko ƙarfin ji ko ƙarfin wadata ko ƙarfin juya halin arzikin al'umma da duk irin ababen da kuma da ɗabi'ance yana son su waɗannan abubuwan su ne idan ka so fubul wato kaso su so da yayi yawa za hana ka samun lokacin da za ka yi abubuwa da samu shiga a wurin Allah sun ce shi dan adam domin zai kawo yake duka lokacinka kana cinye shi akan neman waɗannan abubuwa ƙarfin ka ka da shi zuwa ga neman duniya duka arzikin ka duka tsararka girma babu abin da ya rage da kake wa Allah ke wani a sanadiyar haka hatta farillai sai ke kawo wato sallah a kan lokaci sallah a jami'i azumi na abu maganar nafila dukka saboda ƙaunar da yake wa dukiya a iya cirewa ya bayar saboda ƙaunar da yake wa kayan noma ko dabbobi yana ganin an cuce shi in ya cire ya bayar haka da sunan zakka ballantana kuma sadaka ta Mustahabi, sannan kuma na zai samu lokacin yin azumi na zai samu lokacin yin kiyamun laili na zai samu lokacin karatun alkur'ani ya zai samu lokacin kuma mai tasbihi ina zai tsaya yana neman lailatul kadari ina ruwan shi da wata sa'a a juma'a wadda ake ake fatan a samu ina ruwan shi duk waɗannan abubuwan ba su dame shi ba wani dame shi kawai shine da sabon dukiya da sabon riba da za ci yadda za a yi a cin zaɓe na gaba yadda za a yi a samu kyawawan mata a gida kyawawan gidaje a mallaki kyawawan ababen hawa yadda za a yi yawo a duniya a wata wannan duk ne cin yau mutum jiki babu yadda za a iya samu yardar Allah da haka bawa baya samun yardar Allah sai ya zama ya kautar da zuciyarsa daga waɗannan abubuwa sai ya da abu da yake na dole kawai a cikinsu wanda zai ishe shi mafi minimum standard da zai ishe shi minimum requirement abu mafi karanci da ya same shi zai iya haƙura zai iya cin kaɗan ya haƙura zai iya kwanciya a wuri wanda yake mutawadi wanda yake humble ya haƙura zai iya hawa abin hawa iya bukata ya haƙura zai iya ɗaukar dukiyarsa ya yi aiki da Allah yake so ya kyauta ya yi sadaka ya biyayya iyaye ya ciyar da talakawa ya taimaki marayu ya taimaki makwabta ya sa jariya zai iya yin kyauta da abin da yake so to waɗannan sai su bashi dama su yi da Allah sai ya haƙura da cin abinci ke azumi sai ya haƙura da baki ke sallar dare sai ya haƙura da zaman fira ya koyi addini sai ya haƙura da ainihin wato jin kunya da yake ya koma ya koyi cikin alƙur'ani ko da da sa waɗannan su za su bashi mene yarda Allah idan bai iya haka ba ko shakka babu yadda za a Sai cikin da Allah yake da shi sai da lam yahsul saqatun da farka na miya su fita. wanda zai zama cewa in bai samu waɗannan abubuwa ba da yake nema na ababen sha'awarsa fita. sai ya taɗaɗe ya dinga jin haushin Allah ba kamar da Allah yake cewa inda insana kalu'an idan masahu asharu jazu'an wa idan masahu alkhairu manu'an Allah ya kuskanta ɗan adam innal insana khuliqa halu'a lalle shi ɗan ƙasan an halitta shi da alhala shi shine alhirsu shadid tsananin kwadai tsananin san kai tsananin kan babake ne handama ya masa hulkhairu zu'an sun shi masa sharu tukunko ya masa sharu jazu'an kuma abu da ya same shi na sharri zai zama yana da yanke amfani yana ganin ba a kyauta masa yana ganin abin da aka mai ba daidai mani ba maganar da muka yi ranar mutane sun waye gari yanzu suna kai karan Allah wurin kanwansu bai misali su kan talauci ko wata damuwa za su iya haƙuri da abin da Allah ya ɗaura musu za su iya zama su roƙi Allah ɗin cewa ya Allah ka yaye mu ba sai su dinka tallatawa a duniya a kaya mu da adda muna cikin musiba an kama wannan mutum Allah a kaya mu da adda wannan kuma yana daga cikin dubbar fahimta a tauhidanta ba kuma maki misali yanzu matafi wanda shi fa a ba shi garanti cewa yana daga cikin da aka musu ba amma zai tafi kullum a shi da ma kuma na tsara mai tafiya ai kai ne za a nema addu'a a wurin ka kai matafi kai ne kake cikin wanda ake nema addu'a a wurin sun da ya addu'a sannan mutane su gane addu'a ibada ce kai da musiba ta same ka kai ne za ka yi addu'a da kanka Allah ya ce an man yi jibin mutsarra iza da aku wannan da yake hannun ɗan kidnapper shi ne zai addu'a shi ne kuma ga Allah Ya Allah ya ji addu'a shi tushe ba kuma Allah bai da shi ba sai Allah ya zafata mai dubu zulubi shi Allah subhanahu ta'ala ya karyar da nufufukarsa sai Allah ya ɗaga darajarsa abin da ake so ya haƙura ya kana a cewa to wannan jarabawa da Allah ya jarabce shi dama san Allah ya rubuta ya kamar da shi shi ne arriba wasu sabbin ku kuma ya zage wajen komawa zuwa ga Allah bai a raba saƙon mutane su ta shi ta da ba kuma wani sabon salo ne da ba san shi a wurin magabata ba haka rashin lafiya kai da rashin lafiya ya sama kai ne ya kaula da kai addu'a ka bauta wa Allah a cikin wani har rashin lafiya shine ne ayyuba gashi na shi na bamu da kudin shi idan ka rabu anni masani shekaru da nufin wa ba kai za ka dinga kiran Allah ba wai ka dinga gayyatar mutane ka gaya musu ga abin da ya faru da kai ba kamar kana suna Allah da ya kyauta maka ba su yanzu su roƙon maka shi wannan jama'a Allah ya kawo ne mutane suka kawo kuma a cikin lokacin kankani ya samu karɓuwa a cikin mutane ta ana ganin wato daidai ne mutumin da kawai yake da tsananin bukatuwa zuwa ga addu'an waninsa shi ne mamaci mamaci shi ba zai iya kashi addu'a ba to shi yana da tsananin bukatuwa ya kuka addu'a shi to shi ɗin ma saboda yake shi ɗan kiriya mana sabu abubuwa mutum ya mutu ya mutu ya ba ta mai addu'a sai ya tunanin wai mai za a mai ya samu lada babu abin da suka mai ya samu lada ba za su ke mai alƙur'ani kun ma wani sun wai zai dinga yin azumi yana wai wai ya dinga cewa Allah ya kafa shi lada wai yanzu ya cika gudun yin azumi yana da niyyar Allah ya kawo baban shi ladan wai Allah zai kai baban shi ladan shi ne wasu ne ba kawai da abu da kake kai yi ta mai addu'a kai ka zama ɗa na gari shi kuma ya samu alfarmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa zai wayi gari kamar da ke cikin abi dauda sai ga kullum ayyukan shi suna hawa bayan yaro sai sai tambaya cewa ni san ayyukan ayyuka da kuka su ba ba ba ce ai neman maka gafara ne da ƴaƴanka suke maka shi na abin da zai more shi amma muna jin nauyin wannan wai sun mu kirkiro wasu abubuwa waɗanda Allah bai ce a yi ba don haka abu da yake a kanmu shine mu neman wa mamata gafara wanda yake raye kuma ya gane neman gafara da addu'a ibada ce ya tashi ya yi da kansa ku daina matsawa malamai kullum da masu wa'azi kuna baran addu'a gurinsu don ka nemi addu'a gurin shi ɗaya biyu wannan ba na abu ne amma wai ya zama shine sanar rayuwarmu mu kuma muna kwance sai da Allah malam a sama a cikin addu'a ba ka yin addu'a babu inda kake wannan addu'a kai ake so ka ɗan kwafa a gaban Allah ka kankan da kai ka tashi cikin dare minti goma ya ishe ka wallahi minti goma sha biyar minti goma a cikin dare za ka ita shi. ka yi alola ka yi nafila ka ɗaya raka a uku raka a biyar abu da waka sannan ka tsuguna bayan ka kallame ko a cikin sujuda ka Allah duka bukatun ka zan an kare maka kamar amma shi kai tabbaci kana mun shari shi ma malamin mutum shi zai yi kuma kwaya ta shiga wata harkar shirye kuma da suna da kai ba shi a cikin addu'a da yake gaba daya da sauran mumirai gaba daya da kuma da ake cikin shika a cikin kahiya iko ko ka shiga ciki amma wata addu'a su ciki ne ta ga muku gaske ko da Allah mutum malai ba sa ko wannan addu'a su ma ta kansu ciki ko ka ci kuma Allah ba yi da su an waɗanda ma ake da kuɗi ma ba su yi da na wannan ba shi kuɗi ba ba haka ba waɗanda ake biya kuɗi ma masu yin addu'a da ba da wurdi su maka istihara ko duk wannan dabarun da kike da abin ba sai suke ba wallahi su suke za su su kuma ta su ne kana suna sha'anin su kana ta kace da waya mu Allah shi kyauta sai ya cigaba da cewa fa idza fa idza lam yahsul qida fa idza tala an ash-shahawati idan ya daga sha'awa ya bar sha'awoyin duniya a gefe a shahawa ta nafsi rajiya bi ma qasama Allah da min ar-rizqi sannan ne zai samu kana'a kika ga ya yarda da abinda Allah ya raba mishi arziki abinda Allah ya baka kuma karanci sa sai ka ji ka wadatu da shi saboda ka rabu da sha'awa sha'awa kuma dama ai excess ce take kawo sha'awa ya yi yawa ma'ana in ka samu abin za zaka ci abin da za ka yi tara inda za ka kwanta hawanka za ka rayu a kai to shi ga wannan sana'ar za ta taimaka maka sosai wajen kamta kai a kan duk waɗannan ababen da suke shagaltar da a duniya waɗannan abubuwan kuma idan Allah ya taimake ka ya kautar da tunanin a su ka zauna lafiya ka kuta ka zama ka damuwa ba ka da tashin hankali ba ka da wato tsoro sun su suke suka mana duk waɗannan abubuwa ba ka same su ba cikin fafutuka in ka samu kafu wanda bai samu fafutuka misali ne ka same shi wanda bai samu ba ya ji sauƙin matsala kai da ka samu kuma kowa matsala matsala ya za a yi ka rabu da mutane lafiya ya za a yi wannan mulkin kada ya ɓace maka su wannan ta ishe ta damuwa in dukiya ce wanda bai samu ba ya fi wanda ya samu sauƙin matsala kuma wanda shi ya samu yanzu shi ƙoƙarin maintainin ɗin wannan status ɗin kuma yake ne gaishe Allah ya tsaye وكذلك ما ذكره عن الفقيل ابن عياد أنه قال لبشر الحافي haka nan abin da shi kushiriya ambata a cikin rasalar kushiriya babban wali cikin waliyai malaman ahlus suna al-fudail ibn iyad radiyallahu anhu wa rahimahu annahu qala li bishr al ya ce ma bishr al-hafi bishr din nan da aka ce mai yawo ba takalmi mun ji magana shi a baya wani mutum da ya da wa'azi su suke ya ce bishiru an riba zalu min az-zuhd fi duniya. ita yarda da abu da Allah ya baka ya fi falla da ya guje wa duniya annan rabi ya la yatamanna fawqa manzilati kuma wanda ya yarda da abin da Allah ya bashi baya neman sama da abin da Allah ya bashi shi kamun hasan ibn tamiya shi wannan magana ce mai dadi lakin ashukku fi sama'i bishrin da irin su zai. ne ina shakkar tabbatuwar cewa bishiru ya ji hadisi ya saurari magana akwai kafofin su da akwai a abin da in kaɗai da kankanin su misali kama da karahu mu'allaka hakanan abin da ya ambata ba tare da isnadi ba kala ya ce alƙushiri ya ce kila an ce kala shibli shibli ya ce baina yadayin Jirai. ban junaidu ana zaune a gaban malamin su junaidu ce ce la haula wala quwwata illa billah shi wannan sai haukara qala junayd sai babban sufin nan daga cikin sufaye mutanen kirki junayd sai ya ce qauluka za zai ku sadari wa zai ku sadari ne tarki rida bil wannan la haula wala quwwata da kake fada alama ce kan zuciyarka tana da kunci kuncin zuciya kuma baya faruwa sai in ka kiyarda da abin da Allah ya ba. wato a ji kana sufi kana la haula wala quwwata illa billah kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama ne akan wani abu ya faru wanda ranka bai so ba to ba a so ma kai haka ji mutum inna hadha min ahsanil kalam so wannan zance ne mafi kyau kana junaidu radiyallahu anhu sayyidu qa'ifa min ahsanihim ta'al ta'aliman ta'adib wa taqwiman ibn ya yace shi junaidu dan su kullun junaidu ce yace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda a tafi radiyallahu anhu kamar da aka sani tafi ne na yin ma'ana biyu kuma da ma'ana na takrir tabbatar da cewa Allah ya yarda da wani wannan ka kai ko ya halatta amma ya amfani da shi kamar da malai amfani da shi a nan da haka zin ibn tabiya da kanshi idan ka ga shi amfani da so ga dalili akan ne malamai suka fi game da wannan ka aika koma ka yi kafin majmu'u sharhul muhazzab al imam an-nawawi Allah ya gafarta masa ai da yake cewa mustahab taraddi wa tarahum lis sahabati wa tabi'in mustahabi ne a ce Allah ya yarda da wani Allah ka ji kanwa ne sahabbai da tabi'ai yace faman ba'adahu amma na bayan ulama'i wal ubbad shi malamai bayin Allah masu bauta Allah wa khairul akhyar da sauran mutane zuwa inda yake cewa ana yi ne ala sahabi min babil ikhbar ko ala ghairihim min babil du'a in an ce radiyallahu anhu sahabi to ana ba da labarin abin da Allah ya karbara ne dan an ce ba su ba kama Abu Malik ko Abu Hanifa a ce mashi radiyallahu anhu to wannan shi kuma an faɗa ne ana cewa ya Allah ka yarda da shi addu'a ce a wannan babin ya halatta yake ba a so ya zama kullum ai haka yake sahabi shi kullum ana cin shi radiyallahu anhu amma wanda ba shi ba dan ta wata rana so ɗaya ko su biyu da wannan babu laifi baya ga al-Imam nawawi haka malam mai littafin al-Fawatihu Dawani shine al-Nafarawi al-Imam nafarawi al-Maliki shi ma ya faɗi wannan magana haka nan a wasu sun da wannan magana har an faɗa da wani sahabi to yanzu niyyarka a cikin zuciya shine addu'a idan ka ce rahimahullahu kana cewa ne Allah ya riga ya mushi rahama ba kana mushi addu'a ne Allah ya yi masa rahama ya da lafazin rahima kuma bin amma ana fassara shi ne da ma'anar addu'a ay adullah an yarhamu fulani fulani haka adullah an yarba an fulani da wannan ma'anar ya halarta ina fata gano ne da ma'anar ina nufin ai ka riga ka tafi abu wannan shine taujihin wannan magana da ibn timiya ya al kuma zamu ga abin ibn timiya malamai sun yi haka zamu shafi ibn ya fata da kashin ya bace wasu malamai mustarar a a wannan sama yakan yi haka shi junaidu wanda mun tarihin sa baya yana daga cikin mafiya zanci mafi kyau cikin malaman sukaye da aliman don karantarwa da adiban da ladartarwa wata ƙawiman da kuma sanya su a tafarki madaidaici da zalika an na kalimata kiya kalimatu isti'anatin la kalimatu isti'a'in shi domin wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah to kalma ce ta neman taimako ba kalma ce ta komawa zuwa ga Allah ba kafirin minan nasu ya kulu ha innal masa'ib amma da dama daga cikin mutane suna fatan aka samu musiba manzilat al-istija kamar yadda take fadan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ha jaz'an la sabar suna faɗa ne a cikin niyyar su suna jin suna jin gazawa a yanke tsammani kawai dan sun haƙura da kadar Allah ba ma'ana za ka faɗe ta la haula illa billahi zama kana faɗa ne don nuna ka yarda abin da Allah ya don nuna cewa kai ba a kyauta maka ba wanda aka faɗe ta ne cikin zafin damuwa da zafin ciwo ko zafin asara ko zafin rashin cin nasara abin da kake nema ba idan ka wannan surar to ka faɗa ne don zuciya ta yi kunci to kana kana nafasantawa ne kamar yadda inda wani shekani ne ke karma ashar kuma tun da shekani ne kai ke la haula wala quwwata illa billah amma a zuciya kana jin kamar wannan kana faɗa ne dan ka samu kan a zuciyarka irin wannan wannan irin wannan fata la quwwata illa billah irin wannan sifa ba su ke ta bayi da suke da adar Allah sifa ce ta bayi cikin kunci wanda ba su da kulle kadar Allah shine abin da mutum yake kira ramana da ka samu gari da ka niyyarka yanayin yadda ka faɗa abin shi zai fassara mai manufarka sai a zuciyarka ka san da mai kashe kuma Allah ya san da mai kashe Junaidu an kara ala shibli halahu fi sabbi qawlihi da Junaidu yema ashibli inkari saboda yanayin maganar da sababin maganar kana halan ibn Asir riba saboda a yanayi ne wanda yake yayi baran baran da yake Allah walau qalaha ala alwajhi almashru'i lam yunkir alayhi da ya faɗi da shari'a ta yadda ba cikin kunci ba ba a halin nuna damuwa ba ko za a mishi inkari ma zakarahu asarun da'ifatun da ya kara cewa a cikin abin da kushiri ya ambata a kan wajen yin magana a kan riba nan ya ambaci wasu maganganu daga sahabbai da tabi'ai da suke masu rauni ya ambaci hadisai waɗanda suke hadisai ne isra'iliya kamar mene yake mithlu ma zakarahu mu'allakan abin da ya ambata mu'allakan wakila kala wakila yake an ce wai kala Musa Musa alayhi salam ce ilahi ya Allah ubangiji na ni ala amalin idza amiltuhu rabita anni ya Allah ka gwada mana aiki cikin na aikata haka da ni kala sai Allah ya ce annabi Musa in ka la tuqi zalika kai annabi Musa ba ka iya aikin da zai da kai ba barra Musa sajidan mafarri'an sannan musa ya faɗi ya juda sai kuma ga Allah yana roƙon Allah Allah ya taimaka ya bashi aikin da zai dinga yi da samu yadda Allah auha Allahu ilai. sai Allah ya mishi wahayi cewa yabna imran ya kai dan gidan imrana rabai fi rabaika anni yadda ta tana cikin yadda ka ne da ni in ka yadda da ni to na yadda da kai in ka yarda abin da ya maka ni wani yarda da da abin haka su cewa annabi musa Allah ya bashi wannan ka'ida suna aiki da ta cewa abin da ya kamata shine abin da ke gani kawai ka yarda abin da Allah ya da kai ka yarda to wannan shi ne ka yarda Allah sai haka Allah ya ba annabi musa wannan ka'ida sai malam ya ce ka hadihi da shikayatul isra'iliyatu ya nabar wannan labari da isra'iliya ce aka ce isra'iliya ana nufin labarai kashe banu isra'ila kiristan su da yahudawan su ya ce wannan akwai ta ba ba game da tabbata yana yi yukalu domin za a iya cewa la yasduhu an yi fuka ha an musa alaihi salam sai dacewa a haka yi irin wannan zance a danganta wannan musa A ma'alumun anna hadhihi al-isra'iliyati laysa laha isnad wannan wannan labari babu isnadi ne da kowa yana gani kuma isra'ili wala taqumu biha hujja fi shay'in min ad babu abin da za a kalla a nan a akan hujja addini illa idza kanat manqulatan lana naqalan sahiha sai yi ai hujja da wannan labari ba in an cirato shi ciratowa da isnadi ingantacce shi ma sabata annabiyina sallallahu alaihi wasallam annahu hadith nabi labarin isra'iliya ana hujja ne da wanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari an bani Isra'ila sallallahu alaihi wasallam labari kuma ya inganta sai ya hujja shi ina abin da ke cikin sunan soshi a ganshi a Bukhari ko Muslim ko a gan a wannan tafi da isnadi kuma isnadin malamai sun sai ya inganta wannan sai a karba walakin innahu ma la yu'lamu kadhibuhu fi sahabi akwai abin da ba a san gaskiya ne ko ƙarya ba kuma wannan labarin inna musa zaki ah, minhu ma yi yu'lam ko bihu akwai daga cikin wanda daga bi an san ƙarya ne kamar yadda wannan labarin yake inna musa alaihi salam min a'azami ulil azmi akabiril mursalin annabi musa alaihi salatu wasalam a cikin mafiya girman annabawa ɗaya daga cikin manyan nan guda biyar azumin rusuli tare da nuhu da ibrahim da musa da isa da annabi Muhammad manzon sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya sune mafi girman annabawa kamar da Allah ya ba su wannan matsayi wasu ji kuma su fara wasu kuma su fara ulul amri cikin rasul to fa kaifa yuqalu innahu la yuqiqu an ya'mala ma yurdi yurdi Allah bihi anhu yurdi Allah bihi anhu sai za mu ce Allah Musa wai yana babban annabi irin wannan amma ba zai iya aiki da Allah zai da shi ba الله تعالى ربي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أيام الله يدعى مهاجرين الأنصار وقوبة قيمة أيام أن موسى وقرم الله الذين تبقوهم بإحسان لو أن تلك الديوبة كما يدعى الله يعبد لقد رضي الله عن المؤمنين shi bayi da ka tafi da zuwa ƙarshe da فلا يرضى أم موسى ابن إمران كليم kalimil كي shi الله بزي يرد أن موسى أي yarda wanda yake magana da Allah ba mun yarda cewa Allah ya yarda da muhajirai da ansar wanda suka bi su kyautawa amma kuma Allah bai yarda da annabi Musa ba wanda ɗaya ne daga cikin manyan annabawa guda bakwai babu shakka wannan maganar akwai abun dubawa a cikin ta sun ba ta inganta ba ma kaga wannan nakara matniya ta kara mata rashin inganci da aka zai zo ya tattauna mana akan raunata wannan ainihin matsala nuni zuwa ga cewa lallai ba ta ba kuma ya hujja da ita akan cewa yarda Allah tana samuwa ne idan ka yarda da abin da Allah ya kaddara maka wannan zai zama hujja idan asalin maganar mai kyau ce ma'anar a jumlace cewa ka yarda da abin da Allah ya kaddara maka amma aka zo tafsirin kuma hujji to ba za a kafa hujja da wannan magana da aka danganta da Allah Musa ba saboda wata inganta ba da isnadi kuma daga cikin Isra'iliya irin abin da ake raunatawa a cikin karatun na a cikin shekar albani da usul za mu tattauna insha Allah tattaunawa mai kai a cikin lumul Quran da kuma Isra'iliya kamar da kuma malamin Mala Albani Allah ya kai shi yi wannan tattaunawa a baya a cikin mukaddima da yi tafsiri da aka zama mu ciki a nan mu tattauna ta dalla ba za mu saurara anan sai Allah ya kai mu da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta rukatu yuraika wasu salamu alaikum wa rahmatullahi wa